is not that easy gaskiya amma kin ga maganar lesbian din nan Allah ya riga tsini ya riga tsini muku na roke ku na roke ku na roke ku na roke ku abin da yasa na fara magana akan gay is because of many people used to call me su kira sai su fara ce mu eh ina magana akan lesbian suna jin daɗin shi and they want me to talk about gay which i come to realize a social media ina gani da yawa sai ka ji an kama wannan da yaro karami an kama wannan da yaro karami an kama wannan da yaro karami yana rafin da yaro karami <laughs> ta baya wani hukunci ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane wani irin hukunci ya kamata a yi kai kana namiji baka in baka yi aure ba baka tunanin gobe za ka yi aure da shi Allah ya riga ya la'ance ka Allah ya riga ya tsine maka sai ka nemo yaron mutane ɗan ƙararramin yaro ka zo ka fara buɗe mishi baya ba ku san wannan abun yana da effect ba ne yana da shi da ana ganin lesbian ne ai su ne kwankwararrun yan iska sai yanzu gashi maza kun zo mana da wata sabuwar salo wai ku a dole cin maza ta baya to allah ya tsine muku allah ya shirye ku ni dai na riga na faɗi na wawo as for you as a lady duk abin da kika shuka shi zaki girba idan kin ce lesbian ne a gaban ki muna nan ki ci gaba za mu ga yadda karshen ki zai kare idan ma ba mu ga karshen naki kin mutu ko wani abu ya faru da ke ba za ki aure za ki haihu kin isa ki hana yarinyan ki kin isa ni na riga na faɗa yarinya kina lesbian daga lokacin da na find out kina lesbian hanyar jirgi daban da mota ki can nayi nan ba ciyar da ni kike ba ba shayar da ni kike yi ba zan zauna ina binki ba saboda haka kina mace bai kamata ki dinga bin mace 'yar uwanki ba ki taimaki rayuwanki ki taimaki rayuwar yar uwanki saboda yau idan kika bata wa kanki suna ba a kanki kadai kika bata wa suna ba kin yi wa kanki kin yi ma familin ki kina ganin kamar eh tunda rayuwanki ne you can live your life yes everyone has his life to live but because of everyone has his life to live that doesn't mean you should destroy your life by doing nothing say lesbian to Allah ya shirye ku mu huta lafiya